dan wasan gaba na kasar brazil henrik ya yi nasarar cin kwallaye uku a wasan da kungiyarsa ta brisbane ta kasar australia ta buga da newcastle wacce tun da aka fara gasar league ba a saka mata kwallo ko ɗaya a raga ba henrik dai ya shiga wasan ne a lokacin da jane carlos ya ji ciwo kafin hutun rabin lokaci ya kuma ciwo wannan kwallaye ne a mintoci 49 72 da kuma 88 a cikin wasan a wani labarin kuma shugaban hukumar league din kwallon kafa ta kasar jamus reinhard Fernhard Robol ya ce hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai na shawarar fita daga kungiyar FIFA idan har FIFA bata wallafa duk abin da wani lauya dan kasan Amurka wato Michael Garcia ya bayyana ba dangane da karban bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta shekara 2018 da 2022. Robol ya furta haka ne bayan da wani alkali a kasar Jamus ya wanke kasashen rasha da katar a bisa zargin cin hanci da rashawa dangane da daukar bakuncin gasar da za a yi